wannan zargi da kamfanonin na cikin gida suka yi ya zo ne a daidai lokacin da babban bankin tarayyar najeriya ta dage cewa tana bin ka'idojin da suka dace wajen ba da rance kuma da tallafawa kamfanonin na cikin gida da kudaden kasashen waje domin ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda ya kamata bisa tsari na gwamnati mai ci yanzu sai dai kuma a taron manema labarai da shugabannin kamfanonin na cikin gida a ƙarƙashin jagorancin chief rick omofia suka gudanar a birnin Legas sun zargi babban bankin da Najeriya da gazawa da kuma zagon ƙasa ga tsarin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na inganta kamfanonin cikin gida da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan kasar wajen ƙoron kudaden kasashen waje. Abun da muka yi yanzu muna ta yi mitin da mutanen sakatare na government eh, mu gaya masu cewa lele abun da mutanen man suka yi ba su kora da mu muna so su ba mu koyin bayan tausaya mutanen mu mu samu abun da ya kamata boyen bayana government direct don mu samu aiki mu samu aiki zuwa mutanen mu mutum ba zai iya jos gidanka ya zama ya karba gidanka ce shi ne mai gida ba yi wa mai gida gidansa ke mai gida gidanka amma suna mai da muna yanzu mai gida wani da ya zo gidan mu shi mai gidan mu ba zai yi ba shi muka ce ba zai yi ba kana so ka ce har yanzu ba ku samun kudaden kasashen waje daga bankin tarayya sam sam abun da suna yi na ci a barakata a a da mun yayi ya kuka mai yawa za ba shi eh, alawa ina ina yunwa ba shi alawa kare eh, kuma kawai ba wai ya ci abinci har yanzu ina yunwa alawa suke bamu sai sun fara har layo mr omofia ya yi zargin cewa matakin da babban bankin ke dauka a halin yanzu na taimakawa ne kawai wajen bunƙasa kamfanoni na kasashen waje da ke shigo da kayayyaki da kasashen ketare domin amfani a cikin gida duk kuwa da matakan da gwamnati mai ci yanzu ke dauka na ganin an kawo ƙarshen shigo da kayayyakin kasashen waje to kome shugabannin kamfanonin na cikin gida ke bukatan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi akan wannan matsala da suka ce suna fuskanta a halin yanzu ga dai chief eric omofia shugaban kamfanin erasco mai sarrafa tumatir na cikin gida shugaban kasa abin da ne ina son shi san cewa ba abin da yana cikin zuciyarsa su central bank da mada suna yi e kira su a yi bincika abin da wanda suna ba da kudin mu suna jawo kudin mu goje ba ba aikin mu yana aikin mu nasu can aika wani kwamiti ba da sanin mu ba su zai su gani abin da muka yi nan dun su yarda da daya kokarin jin ta bakin babban bankin tarayyar Najeriya game da wannan zargi ya ci tura a sakon karta kwana da ya aiko mun Tun a can baya makaddashin daraktan hulɗar jama'a na babban bankin ta Najeriya Mr. Isaac Okorafo ya bayyana cewa babban banki ta Najeriya tana bin ka'idocin da ya kamata na bada kuɗaɗen kasashen waje ga kamfanonin cikin gida ta amfani da bankunan da suke ajiya don haka duk wata matsala da za su iya fuskanta na karancin kuɗaɗen kasashen waje hakan na faruwa ne daga bankunan da suke mu'amala da su baban jibrin murai amurka daga Legas.